Annabi Dawud suna jin tasbihin duwatsu kuma suna gane mis. Abu Malik ya ba da labari yake cewa wata Annabi Suleiman yana tafiya da sahabbansa da kuma fadawansa na mulki sai ya ga wani tsuntsu namiji yana ta bugu a gefen wata tsuntsuwa mace kamar ka samu tattabara yana bugu ya kewaya ya kwarkware da sai ga duru osfora yana ta kwarkwar yana kwarkware wata tsuntsuwa mace annabi suleiman sai ya ce a taduna ma ya ƙulu shin kun san me wannan tsuntsun da yake bugu a gefen wannan budurwar tsuntsuwar yake faɗa ya ɗan ga babe ne kyakkyawa budurwa eh shi namiji ka san ɗan NYSC ne kullum sabis yake yi yau yau kofa bane kofa ne full time kofa kare kana musu wahala ni sun ga dama su zage ka ya ga namijin ne yana ta kwarkwar yana ta bugu sai ce kun sani da sun yake faɗi suka ce ya ba mu sani ba ya ce suka ce ya annabin Allah ga ne tsuntsu yake faɗi sai ce ya kasance yana neman wannan tsuntsuwan ne ta aure shi yana neman aurenta ne yana cewa ki aure ni zan yi miki gida a cikin manya-manyan gidajen dimashka annabi suleiman sai yake cewa kun fa ya sani shi tsintsin namijin ya sani gidajen dimashka gidaje da aka yi su daga duwatsu wanda suna da matuƙar zafi cikinsu zama a ciki ba zai yi daɗi ba sai ce to ai dama walakin kulla khatibin kazzab duk galibi masu neman aure da maye sun hada da ƙarya Allah ya fi mana. Shi sa wani dattijo ya ji yana magana da mace ana zaune a waje ɗaya sai ya tashi yana wayan suna wayan ana zaune duk da yarinya suna waya bai tashi ba sai ya canja ya tashi sai ya ce ƙarya zai yi. da yana waya da ita duk zaman bai tashi ba hmm. sai da aka ɗauko ta magana sai tashi sai ya ce ku ga wannan da ya tashin nan ƙarya zai yi ya ce sunna soyayya haka take eh su ma su ma ƙarya kai ma ka musu ƙarya sai an zo an fara zaman kuma in Allah ya sa an daidaita shi kenan kuma an gane ƙarya aka yi sai a ba juna haƙuri a ce rayuwar ce a haka sai a haƙuri kaga yanzu wannan ne ma wanda tsuntsu yake annabi sai ma ya gane ko bai gane ba ya gane